بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya تبتغ الله سبحانه وتعالى وان دينونا من wanda صافيا nuna البركة صافيا safiya ta kuma 21 ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 28 ga watan biyar shekara ta 2016 miladiya za mu ci gaba inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta umalik a inda muke cikin kitabu sala kundi na uku da ike magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah kuma wannan shine darasin mu na 52 a karatu wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta a kitabu sala za mu tashi a babi na 18 haka yake babi na 18 a kitabu sala an ce kitabu sala kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukuncin hukuncin sallah haka ce kitabu tsahara wanda yake magana kan hukuncin hukuncin tsarki to sai malam yace babu nazari fi salati ila ma yashghaluka anha babu nazari fi salati ila ma yashghaluka anha babu nazari babun da zai yi bayani kan abin da ya shafi kallo annazar kallo fi salati a cikin sallah mutum yayi kallo a cikin sallah ko yayi tunani a cikin sallah ila ma yashghaluka anha yanzu yayi ta'addi da ila kenan babun nafari ila ma yashghaluka anha babu da zai bayani kan kallon abin da zai shagaltar da kai a sallah domin nafara idan ta zo da ila tana da zuwa ne da ma'anar kallo da ido wana ce da ke ko ka kallata abu shi ne idan ka ce umfur ilai balarabe yana nufin ka ce ne ya kallace ka ba wai ya yi tunani a kanka ba amma idan ka ce unzur fil amr to balarabe zai fahimci kana ce da shi ya ji ya yi tunani kan al'amarin unzur fil amr ya yi tunani a kan al'amarin unzur ilai unzur ila haza ka kallaci wannan unzur ila haza ka kallaci wannan fanzur unzur ila samarhi idza asmara wa atu haqqahu yawm hasad unzur ila samarhi wa yan'i in ila samari ku kallaci ƴaƴan itatuwa wa yan'i da kuma nunar da su kun lura da ko amma idan ya zo da babu ila babu fi kun lura in abin nan in ya zo da ila yana nufin kallo na ido in ya zo da fi yana nufin tunani awalam yanzuru fi malakutu samawati wal awalan awalam yanzuru fi malakutu samawati wal ard kin ba za su tunani ba zuwa ga ƙarfin mulkin ubangiji subhanahu wata'ala na samai bakwai da ƙasai bakwai shine kuka fi malakutus samawat malakut an ƙara na mulku ne mimul lamun da kafin sai aka ƙara wawun da tawun lil mubalagha saboda daman wawun da tawun yana cikin hurufun jiyana ko sa'altumuni ha shine sai Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira ila rabbiha nazira kaga yazo da ila to da haka za a ga ubangiji subhanahu wataala ta'ala ranar tashin kiyama so idan nazara ta zo da ila yana nufin gani na ido idan nazara ta zo da fi tana nufin gani abin nan tunani idan ta zo kuma babu ila babu fi tana nufin tsayawa kullum da kyau ko tana nufin tsayawa a tawakku eh unzuruna naktabis min nurikum babu ila babu fi ku jira mu ku jira mu mu kauci wani abu na haske ya ayyuhal na amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna aga wa qulu unzurna ku ce unzurna aga babu ila babu fi to ma'ana ku ce ku jira mu ku jira mu ku jira mu unzurna jira jira jira so dubin da kalmar ɗaya ce amma ishtiqaq na huruful jar tasiri na huruful jar ya bambanta su abin da yasa muke wannan maganar babun nazari fi sala babun da zai magana kan kallo a sallah saboda me muka fasara an-nazar da kallo saboda ya ce ila ma ya yashghaluka anha ila ma ya yashghaluka anha babun nazari ila ma ya yashghaluka anha fi sala jumla ce mu'tarafa kullu rada ce ko jumla ce mu'tarafa la mahalla laha min al-i'rab babu nazari ila ma yashghaluka anha babu da zai bayanin kallon abin da zai shagaltar da kai mai wannan hukuncin to sai ya ce fisala hakan a cikin sallah don bai ce fisala ba sai nuna to ko da kaɗan fita dan miƙe kafa haka ba za ka tsaya kana kallon lambu ko kallon abin nan ba sai ya ce fisala a cikin sallah mai hukuncin mutum ya kallaci wani abu wannan abin zai shagaltar da shi kuma yana cikin sallah ewu eh, ba na nazar ba nisa ce jumla ce mu'tara ba na nazar ba na fi salat ne kullum da da fi salat tana cikin bracket ne babu nazari fi salati fi salati ba fi din ba ta nazar ba ce kullum da ke ko babu nazari fi salati ila ma yashghaluka anha ma'ana babu nazari ila ma yashghaluka anha babin da zai bayanin kan kallon abin da zai shagaltar da kai to don ya yi bayanin wannan hukuncin da za a ambata ya takaitu ne a sallah isa ya ce fi salati kun lura da ke ko don ba da an kawo fi ba to da hukuncin zai gama ko ina da ina cikin sallah da wajen sallah amma da ya ce fi sai wannan hukuncin zai takaitu ne a sallah قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكان يفتني قل فإني نظرت إلى علمها قل إلى هو قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي مسند الأندلس sun ce musnadul andalus suna nufin babban malamin kasar andalus idan matsala ta rikice matsala ta yi matsala irin manya-manyan matsalolin nan masu zirfin gaske a ƙur'ani ne a hadisi ne a fiƙo ne to ire-iren su waɗannan matsalar gare su ake komawa nisa ake kira musnadul andulus wanda yake gaba ɗaya ƙasar andulus ta tokara da shi ne inda ana maganar malinta ana maganar fatawa aka yi rubuto takarda zuwa andulus ana neman amsarta in ta gagaru kuwa sai a ce to a kai ma ubaidullah abu marwa a ji a tambayi abu marwa ubaidullah ibn yahya al-layth to shi kuma ɗaya ne daga cikin almajiran yahya ibn yahya al-layth yayi karatun muwatta a gaban yahya ibn yahya al-layth shi kuma yahya ibn yahya al-layth ya ce an malik daga malaman sa malik ibn anas imamu la'imma imamu zarar hijira alimul madina yahya ibn yahya al-layth ya rusu ya karata 234 malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 an alqamata bin abi alqama daga alqama dan abu alqama shi sunan shi alqama kuma ake kiran shi da abu alqama abin nan ibnu abi alqama shi ɗa ne na baban alqama ma'ana babansu yana da ɗa da kyau ko sunan ɗanwa alƙama sai ake kiran shi alƙama ibn abi alƙama ma na wannan alƙama ɗin kenan amma shi baban nashi da ake da ya fi shahara da abu alƙama sun ce sunan shi bilal sunan shi bilal to aka kuma kyatumarsa akan kira shi da alƙama bunu abi alƙama shi wannan kenan kuma ana kiran shi da alƙama bunu ummi alƙama kalwara da kyau za ka karanta hadisi alƙama bunu abi alƙama alƙamatu bunu abi alƙamata haka nan kuma za a karanta hadisi alƙamatu bin ummi alƙama alƙama ɗan maman alƙama shi ɗin ne dai so gargaji cewar mutane biyu ne da ce akwai alƙama bin abi alƙama akwai alƙamatu bin abi a ibn ummi alƙama duk ɗaya ne in haka ce alƙamatu bin abi alƙama to sunan baban shi anan bilal in haka ce alƙamatu bin ummi alƙama sunan mahaifiyar shi anan murjanatu an ummihi daga mahaifiyarsa wa kenan murjanatu anna aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ita al ita murjanatu mahaifiyar alqama yantacce baiwa ce ta aisha radiyallahu ta'ala anha eh kenan aisha ita ce malamata aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ita ce malamar murjanatu kenan mahaifiyar alqama ba lalle ba ne ba lalle ta zama sahabiya ba za ka iya ta zama tabi'a ƙalat aisha ta ce ahada abu jiham ibn huzaifa abu jiham ɗan huzaifa kulura da kyau abu jiham ɗan huzaifa ina sunan shi baban jiham ɗan huzaifa Eh, da alkunya ce suka ce sunan shi amir shi abu jaham wannan da muke magana a kan shi sunan shi amir abu jaham ɗan huzaifa ya ba da kyauta shi ne ahda ya ba da kyauta li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu jaham ya bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta kyautar min khamisatan wata riga ce mai shara-shara haka ba mai nauyi ba ba irin rigar da ake sawa lokacin zafi ba da za an ce mai shara-shara wacce suke nuna jikin mutum a'a ana nufin riga wacce ba irin wacce ake sawa lokacin zafi ba kasa ai akwatin ka ko su rigunan da inda lokacin zafi ya yi ko hannunka bai kai wa kansu kuma kafanci yau ba to ya yi baiwa a nasu salama kyautar riga riga ce ta alfarma sosai da sosai babbar riga ce in an ce babbar riga ba lallai ta zama malin malin ba a ana nufin mai eh, abin da ya biya ma an sanar ita cewar wani, dinga taron baki da ita dinga dinga kaza ne shaniya sakar kasar sham saka ta kasar sham siriya kenan a yau babban birnin kasar kuma shine damascus kuma damascus da turanci kenan ko da wasu kuma dimashq babban gari ne sham shamiya babban gari ne ƙasar sham ita ce a yau a yau ɗinnan ita ce syria ɗaya kenan ita ce jordan urdu kenan biyu kenan ita ce isra'ila uku kenan da wani kenan falastin duk sham kenan ita ce al'adar mubaraka ƙasa mai cike da albarka da Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid haram ila al-masjid aqsa allazi barakna حوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها دي إتشي قصر الشام كنا قصر مي تشكير البركة ta haifar da malamai sosai da sosai kafin malamai ta haifar da annabawa masu tarin yawa annabawa lebanon ban kiyaye sosai ba ita ce a falasdin kenan a duk yankin ne duk yake ne ai yanzu kudus din shine kaɗai ya rage a falastin in aka ce abin nan eh, al'ardul mubaraka din ita ce falastin amma in ji an ce sham in ji an ce sham domin tana arewa da ka'aba kenan kun lura da kyau ko suka ce tana arewa da ka'aba yaman kuma tana dama da ka'aba isa ya kiranta yaman daga yamin kenan wallahu ta'ala alam to yaman ƙasa ce mai cike da albarka sham ƙasa ce mai cike da albarka an ka an ce sham kamar a yau ne in ka ce tsohuwar sokoto ya haɗa sokoto kebbi zamfara naija kullum an ka ce tsohuwar kaduna ta shafi kaduna da katsina ko in an ce tsohuwar kano kano da jigawa in an ce tsohuwar borno ya haɗa borno yobe da adamawa da bauchi da gombe ta ce jihohin abin nan arewa maso gabas da taraba duk lokacin suna jiha guda ba wani shugaban kasa ya musu gwamna kun da ke ko to haka aka saboda haka ya kamata ka dinga kiyayewa in aka ce sham Siriya, to syria kenan ta da muke magana tun da a littafi ne syria kenan ta da wacce ta hada Siriya a yau da kuma Falastin da isra'ila da urdun jordan kenan an ce urdun ana da larabci kenan da da turanci kuma jordan mai sunan sarkinsu in bai ci magana ta da ke ko to sadar kasar sham har yanzu nan da muke magana da ku kasar sham siriya kenan kasa ce mai cike da albarka ta haifar da malamai sosai da sosai shekwa a spain kenan gabashin duniya kenan ita ce spain a yau ita ce ko za a ga da larabci in ga zan ce isbania ita ce kuma spain duk ɗaya ne amma a littafan da andalus sunanta so in ga zan ce andalus ana nufin isbania ana nufin kuma spain duk ɗaya ita ce kullum kuma wannan tana yammacin duniya kenan idan wannan tana gabashin duniya siriya abin nan abin nan sham kenan isa ga makiya musulunci sun tasa ta a gaba sosai da sosai da yake sun gawa shugaban kasar nasu ne sun ga zindiki ne kun bayanci magana ta da ke ko amma da yake da wani ne ai da tuni sun kawo da shi bashar asad ai kun ga da wani ne da tuni amma da yake suke ganin abin da ya kamata su yi shi yake musu ya kashe musulmai ya yi watar da su na ukan azaba iri iri da ba a taɓa sani a tarihi ba ya yi su a zamaninsa shi bashar asad na yanzu to kuma kasar amma ga kamar da na faɗa muku ta fitar da annabawa masu tarin yawa ta fitar da malamai su ibn hajar al-asqalani asqalani tana kasar falastin ne su shekul islam ibn taimiyya al duk tana na imamun nawawi abu zakariya ya haya bin sharwa an-nawawi A nawawi sunan garin su nawa tana wajen kasar damascus ne su babban gari ne sosai idan za ka ji wani gari suna kiran shi aleppo eh aleppo sunan garin halab ha'ul lamun ba'un sunan garin halab ya fitar da gogaggun malaman ƙor'ani sosai da sosai gogaggun malaman ƙor'ani akwai littafi da ake kiran shi abin adurul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-saminul halabi juz'i 11 ne inda gana neman irabi na qur'ani da kirawoyin san ka samu littafin katin na ƙarshe ne sosai da sosai na mutumin garin ne in gana za ka da tana ce ko wani gari homs ko hims ya fitar da gogogun malamin qur'ani a garin gogogun malaman masana ƙididdigar ayoyin ƙur'ani asali ma sham ɗin wa amma da mashku shami da rubuna amiri fatilka bi abdullahi tsabin muhallal abdullahi bin amir shi ne ya buɗe ƙasar sham a karatun ƙur'ani abdullahi bin amir shi ya buɗe ƙasar sham a karatun ƙur'ani ya gaji malaman su abu darda kuma duk a malamai ƙurra da ake da su guda bakwai to babu wanda yake da isnadi ali kamar abdullahi bin amir ashami domin shi abdullahi bin amir ashami tabi'i ne ya yi karatu ne gaban abu darda kai tsaye abu darda gaban manzan allah sosai manzan allah gaban jibrilu jibrilu kuma zuwa ga rabbul izzati zul jabarut to haka isnadin sa kenan duk da mu'az bin jabal ya zo sham din ya ya karanta da qur'ani yayi kaza yayi kaza har da ya samu wannan bawunan na amwas din mu dawo karatun mu so sham ba karaman gari bane ta shahara da karatu da kasuwanci karatu da kasuwanci ila jimre ila ta shita'i wa shi ne tafiye tafiye da suke daga maka zuwa sham Za ka za ce ila sham gari ne na kasuwanci sosai da sosai sosai yana da kasuwanci mai karfin gaske kuma da lura duk garin da aka karya tattalin arzikinsa na kasuwanci an ta gari to suna da masaku da sun yi fice wurin saka suturu suturar da abu jiham ya bai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sutura ta kasar sham saƙar kasar sham laha alam rigar tana da zane shine ala tana da alama tana da zane fashe da fi hassara sai annabi sallama ya salla da ita da wannan rigar da aka bashi ma'ana kenan ya karba wannan hadisi yana dauke da masail kenan matsala ta farko shine hukuncin ba da kyauta ta tabbata shari'a kuma ta tabbata ba ta tabbata don an bai wa manzon Allah sallallahu alaihi kyauta kuma ya karba sannan matsala ta biyu mai hukuncin a baka kyauta kyauta ya halatta ka karba eh ya halatta asali kenan ya halatta a asali kenan ya halatta ka bayar kuma ya halatta ka karba in an bada karba a asali mai ce ta hagu ta hagu ku yi ba kyauta za ku so juna so ku bai ma juna kyauta kun lura da ko ya halatta ka ba kyauta ya halatta a baka kyauta ya halatta ka karba kyauta wannan a asali kenan yana zama haramun ka karbi kyauta ko ka bayar da kyauta na wasu dalilai kullum da ke ko idan wani dalili na shari'a yana sawa ka ki karban kyauta ko da bayan an ba ka ita kamar da wani mutum ya zo ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gasashen raƙumin dawa an wasu sallama ce ba za mu ci ba ya ce ina so ya ce ba za mu ci ba saboda shi wannan mutumin da ya kawo manzan sallama gasashen raƙumin dawa kullum da ke ko ya samo shi ne ya samo raƙumin dawa ne domin su salama yana ganin tun da yana salama yana ka hanya zai taho to shi ko bari je iyo mai farauta kafa annabi salama ya iso nan ya zama ya gama mai baɗi ya kusan baɗi ya kashe ya gasa shi ya sha magi ya sha gishiri ko ce ya sha mangul ai kusan mangul abin da ake sha kafin gishiri yanzu zo kafin bature ya kawo gishiri kun lura da ke ko kun bai ci magana ta da ke ko to da ya kawo ma'anar sallallahu alaihi wasallam yake ba zai ci ba kaga yanzu ya bashi kyauta kuma na sallama ya ki karba kun lura da ke ko saboda mai nan sallama ya ki karba ya ce ina kwamun hurum don ya ga ya damu kuma ko kai ne ka ba manzo Allah sallama kyauta bai karba ba ya za ka ji eh ya ce da ya arasalama ya ga ya damu sai ce ka yi haƙuri ba kuma ya sa ba mu karɓa ba sai don muna cikin harami mun yi harami za mu tafi aikin hajji mun yi harami za mu ji umara isa ba mu karɓa ba shi kuma mai harami ya farauta ba a yi mai farauta mai harami ba ya farauta ba a yi mai farauta kun lura da ce ko saboda wannan ya yi farautar ne don shi kawai don shi ya yi farautar to hutun da dai shine kamar shine ifaratu kenan isa bai karba ba ina fata mun fahimci wannan da kyau kamar Umar ibn Abdul Aziz kun ga abin da yasa Rasulullah bai karba anan ba saboda eh saboda ya harami Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta kana ta 101 101 an kawo mai kyauta bai karba ba a lokacin yana khalifa yana amirul mu'minin duk duniyar musulunci tana kakan shi gaba daya sai a kawo mai yake ba kyauta yake ba zai karba ba saboda mai ba zai karba ba saboda yana shugaba in aka ba shi kyauta ya karba to cin hanci ya shigo kullum da ke ko sai aka ce mai ai manzo Allah sallallahu alaihi ya karba yace wannan zamanin magabata ne mutanen kirki sai daga sun wuce shekara ta 101 ya rasu yanzu yana shekara 1300 da 36 eh aka ba shi kyauta ya ce a domin duk wanda ya baka kyauta duk wanda ya baka kyauta gobe ko jibi ya zo ya nemi alfarma a ofis ɗinka sai kyautar nan ta gita maka ido haka ne? amin wa ma kana lin nabiyin an yagul wa man yagulun ya ci bima ghalla yawm al-qiyam anan anan imam al-qurtubi ya kawo magana hadiyatul ummal kyauta da ake bai ma ma'aikata ta halatta ko ba ta halatta ba saboda duk wanda duk wanda ya baka kyauta ko ya zo gaida ko ya gaida malamai ya zo da ɗan shi ya ce wannan ɗan shi ne gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi jarabawa ta kusa ya gaida kai kuma ya ɗauki rafa guda ba malami babu yadda zai malami ya zo makin takarda hoton yaron nan bai gita mai a kun yi shiru kai tsaye ma kenan ko saboda ka umar bin abdulaziz ya ce ba zai karba ba ce ba zai karba ba shekara ta 100 ya ce ba zai karba ba babu yadda za'a yi babu yadda za'a yi mutum ya baka kyauta ya baka kyauta in dai ba kai kasan kanka ba ya baka kyauta yau sannan gobe ko jibi ko shekaran jibi ya zo ofis ɗinka ko ya zo kotunka ko ya zo menene menene nata wannan kyautar ba ta gita maka ida ba yanzu an fara haka har kyau ya cire hula yana sa don yanzu ya zai isa ko ga ana ƙin karɓar kyauta da dalili na shari'a ina fata mun fahimci da ke ku ana kin karɓar kyautar da ne shari'a qala rahim qala fa shahida fiha salatu rasulullah ya sallami ta mana ya karɓa ya da ta Falon man sarafa lokacin da ya idar da sallah qal sai ya ce yace ma Aisha radiyallahu ta'ala anha ruddi hadhihi khamisata ke mayar da wannan rigar ila abi jaham zuwa ga abu jaham dauki wannan rigar ki mayar masa da ita fa inni nazartu ila alamiha fi sala fa inni lalle ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ji shi nazartu ila alamiha na ga zanan da ke jikin rigar na ga zanen da rigar take da shi fi sala a lokacin ina cikin sallah fakada sai wannan alamar wannan zanen ya kusa ya fitinu ne ya fitine ya rage ya fitine ba bai cine ni ba amma abin da ya hana ya cine ne kaɗan ya rage da ya cine ne tsara ta ɗauki rigar ta mai mai mhm. ban ji ba da haka suka ce ba a yi wa masallaci ado iri daban-daban don koya aka yi zinin cikin masallaci da ito koya ko zai ji hankalin masallaci kullum da ke ko balle a je gefa cikin masallaci a rubuta azal kursi ko amanar rasulu kewaye wani masajin da a shiga ne cikin ko a samawar husna ko a yi za a yi za a yi ta ko a zo gaban masallaci a sa agogo eh to ana sa su ne a gefe a gefe ake sawa sannan mutum mai riga za ga wani yana da riga shi a karan kansa zane riga a baya yake ba a gaba yake ba a bai cutar da shi ba amma ya cutar da na bayan shi kuma wannan sananne ne ko ya san wannan wannan fa zane ba kawai zane aka kalla balle kuma wani gaga zane a shari'a ne wani gaga karuwa ne wasu gaga yan luwaɗi aka sa duk a rigar an yi katon hotonsu an sa a duk wannan bai halatta ba annan salama ya ɗauki rigar ya ce maye da ita hadisin bukhari da muslim ne bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi qala da sani an malikin an hisham bin urwa an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama labisa khamisatan laha ala thumma ataha aba jahmi wa akhadha min abi jahmi an bijaniya an an bijaniyatan lah wa qala ya rasulullah walim فقال إني نظرت إلى ألمها في الصلاة قال وحدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة يا كرنت دني ونن أن هشام بن عروة دقا مال منسى هشام بن عروة قلوا ردك شو أولا حديث بركو وي مال مالك alƙama tukuna abi alƙama a wannan hadisin wai malamin malik hisham bin urwa ya rasu shekara ta 144 an abihi daga babansa baban hisham wa kenan urwatu bin zubair ya rasu shekara ta 94 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi labisa a khamisatan ya sanya wata riga ya sanya wata riga abin nan mara kauri ita ce khamisa an ce khamisa riga mara kauri ba wai kuma ta zama mai shara-shara ba riga mara kauri laha alamun rigar tana da zane rigar tana da zane sun ma'aƙwaha a ba jihamin sannan salama ya ɗauki rigar ya bai ma abu jiham ita wa a kaza min abi jihamin ya karɓa daga wurin abu jiham ambijaniya tallahu wata riga mai suna ambijaniya ta dai shi abu jiham ɗin Eh? ku lura da kyau ambijaniyatan sunan rigar kenan kamar da sunan wacce rigar hamisa ku lura da kyau ah, ba akwai sunan riguna ba akwai ashara akwai akwai zulumbuwa akwai kaftani akwai shakwara da jamfa na ce shakwara da jamfa eh ban ga mai ita nan ba ita ce babbar riga ga ga wando da riga da kuma babbar riga da aka dora halin su ko babbar eh eh babbar riga ne ita ce babbar riga din ita ce shakwara ɗin, eh ciki ita ce jamfa aka yi ko ban yi ne ba ko a Hausa yau wato to za ga ko a Hausa akwai akwai sunaye riguna to haka su ma a larabci akwai sunaye riguna sosai kasan kowace al'umma da nata riguna kun lura da ke ko to sai ya karɓo ta rigar mai suna ambijaniya lahu ta shi abuja hamɗin sai malamai suka ce idan an ba ka kyauta kenan za ka iya maiwa ka ce a sake maka Thank you. eh eh yawwa ɗaya kenan ya ce za ka tambayi wacce ba ta kai waccan ba balle ta fita imana eh ai ba kuma amsar ba ya halatta in an baka kyauta ka ce a canza maka wa alaikum salam dama abin da wani kenan dai yanzu amsar ba kai tsaye ba ne ku lura da kyau ina tambaye ku kuna bin wata amsa na ce ya halatta in an ba ga kyauta ka ce a canza maka kaga amsa ta ce eh ko a'a sai kuka ce sai za a yi la'akari da wanda ya ba da kyautar fi kenan yanzu amsa ce amma tare da bayani kun bayyanci magana ta da kyau abin da ya sa ku nake karanta muku ire-iren waɗannan masayar muke dole ne mu dinga bayan malamai uzuri iri yadda kuke waɗannan ba haka kuma malamai suke ba da amsoshi na tambayi da ake yi in wane ne za su ba shi amsar a da bayani in wane ne za su ba shi amsar a'a da bayani kun fahimci magana ta da ke ko saboda da annabi salama ya tambayi da wani ya tambaya na sallallahu ya ce kulli fil islam kawulalla as'alu anu ahadan ghair sai ce ne qul amantu billah thumma astaqim shikenan ya ne sai da shi ya ne sai da shi amma da abu abu abdurrahman mu'adh bin jabal yace akhbirni bi amali yi yudkhilni ba yi yubaidni an na sai ce mai laqad sa'alta an azim wa innahu la yasiru ala man yasarahu Allah ta'ala ta Allah la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu ramadan wata tahujju al ice hal a dulluka har ka ne dangane ne kari ne dangane da kari kun lura da kyau to saboda haka kuka ce eh amma da bayani eh waye ya baka kyautar kun fahimci magana ta da ke ku? abu jiham ai gaga ko da ana sula mai kwantar mai da hankali ina son ku lura da kyau ku dubi girman abin ka ba ana sula mai kyauta ya ce a waya za ka ji a ranar eh ban ji ba Kuma ya ci magana ta da kyau isa ya ce to ya canza mai don ya rage mai wannan raɗaɗin sannan kuma sai ya faɗi illa illar da ta sa ku lura da kyau abinda ya sa rasulma ya dawo da ita sai ce inni nazartu ila alanta fisala na ga zanen a cikin sallah a wata hadisi fa kada yuftinu ne abin ya so ya fitine ne shine abin ba wai kawai ina son mai tsada ne akan wannan ba ku lura da kyau ya nemi a canza ba ta bangaren kuɗi ko ta bangaren kaza ya faɗi illar da ta sa ku lura da kyau ko don kana ba ka waya dubu biyar ka ce da an baka ta hamsin da biyar ana a'a ana sallah Ah, ai ba faɗi ya jiro ba sun ma'aƙaha a ba jihami sai ya bai ma abu jihami rigar ya bai ma abu jihami rigar kaga a wata hadisi an ba mu cewar abu jihami ne ya ba shi kyautar rigar sai yanzu wannan hadisi zai nuna anan salam ya dawo da rigar wa kasa min abi min an ya tallahu sai ya karɓa wata rigar daga wurin abu lahu ta dai shi abu jahal faƙali ya rasu lallah sai abu jami ya ce ya ma'aikin allah walima saboda mai ka dawo da ita kullum da ke ko ya an ce ka tsaya a kan walima ya za ka tsaya shin za mu karanta walim ko kuma walima kun shiru ko walima mai bambancin su an ce walim da sukun an ce walima haul sakit ewu an ce walima wannan da hausa kai in ka ce walima to da hausa ne wannan kullum da ke ko saboda ba a tsayawa akan harka ana tsayawa ne akan walim ko walima wannan zai zo maka ne in kana biya qur'ani sai malaman ka yace ka tsaya akan faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtati eh, lima tuharrimu ya na sai yace ka tsaya akan lim ko akan lima ya zaka tsaya shin zaka ce ya ayyuhan nabiyyu lim kullu da kyau ko kuma lima ai waqafi aka ce kai ya dangana da wace kira kake karanta da wace ke karanta da kai wa fima wa mimma kif wa amma lima bima bi khulfin an al-bazzi wa dafa mujahala suna qur'ani ai wa fima fima anta min zikraha kaga fima fi daban ma daban fi daban ma daban kullum da ke ko to a ƙa'ida idan fi ta shiga ma al-istifhamiyya to ana share wannan alfil madda ana share shi isa haza da fima maimakon fima ta ka ce fima amma lima wa fima wa mimma kif wa amma lima bima eh bima bima yarjul mursalun ko bima yarjul mursalun to an ce ka tsaya za ka tsaya akan bim ko kuma akan bima a sai an koma karatun ƙur'ani ke nufin don za ka zo ne malami zai ce tsaye a kan nan tsaye a kai shin za ka tsaya a kan fi in yi cika tsaya a kan fi an tamin zikira ha fi jano kenan shida kenan fi don ka ta zama arziki sukun imana ko ba za ka tsaya ne a kan fi ma sai ka hausa duk da a rubutun babu ha'u balle ka ce ai baka ba walim sai ce saboda me faƙal sai ce inni zartu ila alam ya fi sala na ga alama na ga zane-zanen rigar ne a cikin sallah tsoron ka ƴan uwa masu tsoron Allah duk wanda ya san yana da wata riga da in ya kallace ta za ta rage mai ladin sallah ko idan ya sa zananta a baya yake za ta ɗauki hankalin na bayansa ya ji tsoron Allah ya daina sa da in ya sa ta kuma ya ɗora wata a saman shi wallahi sallah ba ƙarman al'amari ba ce wallahi sallah ba ƙarman al'amari ba ce malamai suke cewa duk wanda ya samu cikakken natsuwa a cikin sallah ya samu khushu'i a cikin sallah duk wanda ya samu wannan ya yi wata uku yana muraƙabar sallarsa da karan kansa yana kula da sallarsa da natsuwar shi da komai da komai a cikin sallah yi wata uku ya tabbatar da wannan wallahi ya saurari sauran al'amari arziki ko zai gani ta ko ta ina kwanciyar hankali duk abin da yake nema eh yana musa Allah haka yake wallahi sallah ɗaya mutum yi tuna a cikin salloli biyar da biyu na sati wallahi na rana in ya samu guda ɗaya in sallah sai ya ji a jikin shi shi kai shi idan aka ce ba da maki a sallolin sai ya ji wannan daban take haka yake ba to wallahi mutum ya samu wannan sai kuma kwanciyar hankalinsa wai ina son ku fahimci wasu abubuwa da kyau wai shi labarin hawan jini da ciwon zuciya da ciwon kaza cututtukan da muke da su a yanzu nan ga sanar da la'adadin ko kuna jin su a zamanin mutanen farko wallahi mutum ya gwada ya gani sallah ba ya yi tsaya ya yi sallah a natsi a natsi shi ya san ya samu natsuwa kamar yadda mai akhbar ya faɗa ya ce fasulun lissalati nurun azim ya ce sallah tana da haske mai girman gaske tushriqu bihi qulubul musallin zukatan masallata tana haskakuwa da wannan hasken to idan aka ce zuciya ta haskaka wallahi ka za ka ganka wal wal wal wal a cikin jama'a ka ji ana ce kai wallahi wani kan yanzu su suke damawa amma za a ga watakila fitika ce aljihun ko mutala amma za ka zan ce wani su suke zai zai ga ka a kwance baka damu ba Allah ya natsan maka da zuciyarka to duk wanda Allah ya natsan mai da zuciya wallahi ya kammala kun bai ci magana ta da ke ku saboda haka ku lura da kyau wani abu ne kawowa salama salama hajji ya ce kaɗan ya rage ku lura saboda ka sallama Allah salama ta cika domin babu abin da ya taɓa ta nan cewa yi faka da ya fi ne ya kusa ya fi ne amma bai fitine shi ba amma ya kusa wa in kadu la ya fi na sun kusa su fitine amma don kada yana cikin af'alul muqaraba kullum da ke ko ana yin shi a sarfu na ɗaya kenan ko na aji shi da a sanawiya zaka wallahi mu bai masallolin mu kulawa mu bai masallolin mu kulawa kada mutum ya je sallah ya ga cewar kawai eh, ka ga masallaci duk an kawata shi an kawata shi ta ciki an kawata na farko dai ba masallaci don a rubuta ayin qur'ani a majama a rubuta ce wa annal masajid lillahi fala ke masallaci ai ta me zane zane da zai dauke zukatan masallata ina fata mun gane wannan da قال وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حيطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت قال رحمه الله وحدثني أما وحدثني مالك إتي مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة يا كرنت الدنيا ونن أن عبد الله بن أبي بكر دغ مال منس عبد الله بن أبو بكر tsokaci kaɗan ta ɓangaren ilimin hadisi hadisin nan da muka kammala magana a kan shi yanzu malamin malik shi ne wa hisham bin urwa shi kuma malamansa shi ne wa urwatu bin zubai lura urwatu bin zubai urwatu bin zubai sahabi ne lura da ke ta ne baban shi ne abin nan a zubai eh. kun fahimci magana ta da ke ko azubair hawari wa hazil umma to yanzu kenan hadisi ya zama munkatai kenan saboda ba a faɗi wanda ya roje cikin sahabbai ba amma ku lura da ke hadisi na makaranta na sama hadisin aisha ne eh kenan ruwayar ruwayar aisha ce kun fahimci mai nake nufi hadisi na gaba yake ce ana abdullahi bin abi bakar malama malika na shine abdullahi bin abu bakar yake ce anna ba talha al-ansari lalle abu talha al-ansari abu talha al-ansari yana cikin manya manyan masu kuɗi a madina kuɗi tsaba kun da kyau ko kuɗi kasan ana buƙatar su eh gashi ga kuɗi gashi a eh, wancan haɗa sahabi ɗan aljani a eh, wancan talha tukun ubaidullah shi ne kuma shi ne wanda aka nasanta sunan cikin abu a cikin al'asharar tulbashir wani biljanna amma abin da ya ce gashi ɗan aljanna ya ce saboda sahabi ne an na ba talha al'asari kane yi salli fi haƙaƙi abu talha al'asari ya kasance yana sallah a gonarsa yana sallah a gona idan aka ce gona ne ake nufi eh? Eh, a'a sai kuma wannan gadin ke ma'ana kaga akwai bishiyoyi iri daban-daban balle nasu a ce ga bishiyoyin dabino ne ga shi nan azube wasu bishiyoyin za a ga mangwarori ne azube wannan an fi samu wajen yankin sahara duk inda yake da sahara za a ga gona kamar kwakwun gunan gaba daya mangwarori ne gaba dayansu wani ka gani mutum ɗaya ne wani ka gani mutum biyu ne wani ka gana gari na mutane ne daban-daban ina fata man fahimci wannan da kyau to su arzikin su shine dabino Gona ce ga ta nan shimfiɗe Gara kuma misali ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza to yana cikin gonar shi kana salli fi ha'ifi ya kasance yana sallah a cikin gonarsa fa qara dubusiyun sai karamar tantabaru irin na cikin gonaki dinnan ta tashi wasu ce tantabara wasu ce a wani tsuntsu ne makamacin tantabara da yake galibin shi a cikin gona gonaki haka ake samu eh, irin su hasbiya haka irin su shakwaikwaiwa irin su kuciya akwai tsuntsayen da yake su a cikin gona ake samun su inda yake da rukumin itatuwa kullum ko za ka gan su cikin wani ne mai saurin saƙan nan kanari ko na ga gashi irin su kanari ta kanari da ganin shi wani yana da yalo haka jikinsa kun gani shi ko me sunan shi da nufanci a eh, kabire ne kenan ko kanari daban kenan kanari daban kabire daban to e eh, faɓara dubusiyun sai wani tsuntsu mai kama da kuciya sai ya tashi faɓa suka ya taraddadu sai ya fara tashi ya tsallaka na ya tsallaka na ya tsallaka na ya tsallaka na shi mai kenan shi wannan tsuntsun dubusi yaltamisu makharajan yana neman inda zai fita ya fita daga wannan bishiya ya shiga wannan fiya ko ya shiga daga wannan kwalo ya fita daga wannan kwalo ko ya shiga wani ina fatan kun bayyanci magana da kyau fa ajabahu zalik sai hakan ya burge Abu Talha al-Ansari yana cikin sallah sai ga tsotsin nan ya shi haka sai ji hankalinsa faj'ala yutbi'uhu basaruhu sa'a faj'ala sai ya fara yutbi'uhu basaruhu yana kallansa sa'atan ya dauki lokaci ja'ala yana cikin af'alul muqaraba don ka ce faj'ala sai sanya ma'ana ta fito ma'ana ba ta fito ba faja'ala sai ya fara ganin sai ya fara ganin sa yana ta kallon sa yutbi'uhu basarahu yasa idan shi yana bin sa in ya tsalla na sai ya tsalla in ya nan sai ya daga in ya haka sai haka in ya haka sai haka wayan yana cikin sallah sa'atan wani dan lokaci thumma raja ila salati sannan sai ya dawo ya ci gaba da sallah fa idza huwa la yadri kam sallah subhanallah la ilaha illallah kawai sai ya ga mata nawa ya sallata raka'a biyu ne ko uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faqal sai ce laqad asabatni fi mali hadha fitna lalle jarrabawa musifa ta afka mini a wannan dukiyatawa laqad asabatni asa da lafazin asaba asabatni hakika masifa ta same ni fi mali hadhi hadha a wannan dukiyatawa fitnatun fitina mai girman gaske ta same ni kullum da kyau ba fa konewa ce ba a'a ba banka mata wuta aka ba ba wuta dajiji ta biyo kanta ba eh dukiyar wannan ma dukiyar tawa wannan arzikin nawa fitina ta afka ma dan har ina sallah ta dauke min hankali dauke mai hankali dan da ba dinda gona ba tsuntsun zai zo yauwa saboda haka wannan abin ya dauke min hankali فذكر له فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu allazi asabahu fi haidi sai ya bayo annabi sallama labarin abin da ya same a gonarsa min alfitna na wannan masifa na wannan jarabawa wa qala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah huwa sadaqatu lillah wannan gonatawa wannan duke ta gaba ɗaya na bada ita sadaka domin Allah fadda'ahu haythu ita ka sanya shi duk inda ka dama dukiyar da za ta ɗauki hankali na daga sallah ga ta na eh eh barakallahu ku lura da kyau ta ɗauke hankalin sallah na lokaci ba wai ta sanadiyar dukiyar ya rasa sallah a cikin lokaci ba Kuma mai ci magana ta da kyau ko ba wai ta sanadiyar dukiyar ya rasa sallah ne a cikin lokaci ba a'a ba wai ya rasa jam'i ba ne ta ɗauki hankalin su mutara tara ce to tun da haka ne kuwa sadaqatu lillah sadaka ne domin Allah saboda haka fa ba'u shi ita wannan ya rasu ka ji ni sani inda ya dace ka sa inda ya dace ya ba da ita waƙafi kullum da teku ya ba da ita waƙafi kuma fa'ida idan Allah ta'ala ya kai mu gobe lahadi kenan ko tsakanin magariba da isha a masallacin juma na nace ko nan tunga za a gabatar da lacca ta musamman akan abin da ya shafi waƙafi waƙafi ba na tajwidi ba yawwa za a gabatar da lacca mai zaman kanta akan waƙafi dr ahmad bello dogarawa ne zai gabata daga abu zaria insha Allah eh tsakanin magariba da isha tsakanin sallar magariba da isha ya ce huwa sadakatu lillah wannan dukiyar sadaka ce domin Allah fa ba wa yake shi ta ya rasulullah ka sanya ta bi inda ka Allah mutum ya hankali sosai ta dauki hankalin shi a sallah har ya zo yana cewa Raka a nau'i. wai yana kokon ya yi sallah ko bai sallah ba kasan wani in ya ya shigaltu ya shigaltu sai zai yana cewa yayi sallah ko bai sallah ba yayi azhar ko bai azhar ba kun bai ci magana ta da ke ku قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حيط له بالقف واد من اوديه المدينه في زمان السمر والنخل قد ظللت وهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مال هذا فتنة فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذلك المال الخمسين قال وحدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يا كرشت الدني wannan an abdullahi bin abi daga malaminsa abdullahi dan abubakar ya ce anna rajula min al-ansar wani mutum daga cikin mutanen birnin madina wani mutum daga cikin mutanen birnin madina kana yusalli fi ha'iqin lahu ya kasance yana sallah a gonarsa yana sallah a gonarsa bil gonar tana wani wuri da ake kira alƙuf ne alƙuf wadin kwari ne min audiyatul madina daga cikin kwazazzaban madina kwazazzabo ne daga cikin kwazazzaban madina eh, manya-manyan magudanar ruwa haka asali an ce waji shine hanya da ke tsakanin dutse da dutse kulwar da ke kuto madina kuma gari ne da duwatsu suka kewaye shi kaga daga nan gefe Ah, daga gefen arewa kenan ko akwai dutsen uhudu shimfiɗaɗɗen dutse ne gashi nan shimfiɗaɗɗen dutse ne sannan kuma ga duwatsu nan da sun kewaye madina amma dai girman su bai kai na makka ba kun gane magana ta da ke ku shine ma baina saurin ila ir ma baina ir ila saur duk sunayen duwatsu ne to kuma tana da hanyoyi ko jami'a islamiyya daga madina daga cikin gari kafin ka shiga sai ka tsallake wajin aqiq kun fahimci magana ta da ke ko tun mana alquf waji ne daga cikin audiyatul madina mana kwari ne daga cikin kwasasaban madina fi zamanin sama shi wannan mutumin da ya kasance yana sallah a cikin gonarsa wannan gina da kyau gona kuma tana wurin da ake kira alquf ya kasance yana wannan sallan ne fa fi zamanin sama a lokacin da 'ya'yan itatuwa suka nuna lokacin 'ya'yan itatuwa sun nuna wannaklu da binai kada zullila sun riga sun yi ƙasa wannan abin nan ɗin gaba ɗaya reshen ma ya yi ƙasa 'ya'yan sun nemi masu su janyo shi zana da har ƙasa yake taɓawa ma gano wani mangwaron ka a ƙasa yake taɓawa fahiya muqawwaqatu saboda ka dabino gashi nan ya riga ya yi kililin kilili ya riga ya abin nan ya naɗe, ya naɗe, ya naɗe, ya nade bi ha, da ƴaƴan itatuwa ƴaƴan dabinon ga dabinon ya fita ya naɗe wani kan wani wani kan wani wani kan wani fa fara ilaiha aha fasara mu me yasa gwaje sai kalla saboda ila barakallahu fikum saboda ila fana fara ila sai ya kallace ta fa ajabahu sai hakan ya burge shi gashi a gonar sa ga dabino yayi yanu na yayi kaza yayi kaza fa ajabahu ma ra'a min samari sai wannan abin da ya gani na ayin itatuwa ya burge shi sun maraja ila salati da ya dan wannan dan abin da ayan sakonni sai dawo sallar shi sai da wala ya jiri kam sallah subhanahu ko sai gashi ya manta nawa ya sallata a raka ta nuna yake da gaskiya abinda zai taimaka ma haka shine ta ne ka ai ga da wannan sai an yi tahi a gonar shi gona tana wajen gari ne ko gona tana wajen gari ne amma za a ga cikin kasuwannin mu akwai masallatai ga masallaci na amma zai ga shi ba zai je masallaci ba a shagon zai sallah a shagon zai sallah ya kasa sayan darduma ta dubu uku da zai yi sallah a kanta sai ga kwalin magi yake shi ba ya ganin zai tafi sallar juma'a in kana sai da buhu sai ya gaji sun kwashe maka buhu allah in kana sai da buhu a kan hanyar zuwa masallacin juma'a zai gaji an naɗa buhunan wai an ara sai an jima zuwa duk sallar da yake ba zai sai ta barma ba ko da ta dubu ɗaya da ɗari biyar ko ta dubu biyu ba zai sai darduma ba ya ce ya abin nan sannan ya gan za ka sai darduma yanzu za ka sai marasa ne kenan ko tunda ya ga masallaci yana kallon ƙasa ne zai sallah ko ba basarata ila mawdi sujudika to kuma gargaje kana kallo kuma zanen darduma yana dauke maka hankali to shi wannan bawan Allah ya kalla yadda ya dawo sallah sai bai sai ya rasa raka'a nawa fa qad sai ce laqad asabati fi mali hadha lallai lalle haqiqa dahir masifa ta afka mu a dukiyar nan ta faja usman bin Affan kawai sai ya taso ya zo wurin usman bin Affan wa huwa yawma idan khalifa a lokacin Usman shi ne khalifa ku lura da kyau wannan kisar ita ce wacce amman ya ce anna rajula min al-ansar wani mutum daga cikin mutanen Madina kuma gashi wanda sunan shi Abu Talha al-Ansari eh yanzu rajula a nan ba zai zama wannan mutumin shine Abu Talha ba barakallahu fiku al mutumin madina kun inda ga zance al ana nufin mutumin madina ba wa mutum ɗaya ba da ya kwarai kuwa ga abokin hamid bin adnan Al'ansari, ansari haka yake ajima ɗaya da shi hamid bin adana na al'ansari ka ina tsatsan mutum ne wallahi za ka har yanzu mutanen madina akwai nutsuwa faja usman bin affan sai zo wurin usman bin affan abin da sai muku tambaya dan ku fahimci kissa ba ɗaya bace abin ya maimaitu wa huwa yawma idhin khalifa a lokacin usman shine khalifa fallakar lahu zalik sai ba shi labarin wa qala sai ce huwa sadaqatu wannan gonar wa sadaka ce faj'alhu fi subul alkhair ya khalifa ka sanya ta a dukkan hanyoyin na alkhairi subul jabi ne na sabil in an ce sabilul khair hanyar alkhairi in an ce subulul khair hanyoyi na alkhairi hanyoyi na alkhairi da ke ku hanyoyi na alkhairi yanzu nan ramadan ake dab da shiga shin za ku ibuli limamai ne da za ku tura su su dinga wa mutane asham sallar tarawihi za ku tura limamai ne su je su malamai su je su yi tafsiri a'a marayu da ba su da iyayensu sun rasu za a yi musu cefanen azumi ne a haɗa musu da ɗinkin sallah za a gina makarantu ne a tura musu limamai ba wai a gina makarantu ba wai a gina makaranta kadai a bar yan unguwa su nemi malami ba a'a a gina ka gina makaranta kuma ka nemi malami ka gina masallaci kuma ka nemi liman wannan ita ce ka'ida saboda haka gashi na asa fi subulul khair a hanyuka na alkhairi a sa fa ba'ahu usman bin Affan sai usman bin Affan ya sayar da gonar nan ba ya bashi ne a matsayin wakafi ba usman ya fahimci ba wakafi bane dan wakafi ba a sayar da shi wakafi ba a sayar da shi kun gane magana ta da ke go sai usman ya sayar da shi da 50 alfa da dinare dubu hamsin dinare dubu hamsin a yau mafi karancinsa mafi karanci shi ne ka ce 1.4 biliyan iman a kudin najeriya ba a kudin najeriya ba eh biliyan biliyan daya da dubu biliyan daya da miliyan 700 da miliyan biliyu. mafi karanci kenan ba wai kudin gona haka yake ba shi ne lissafi mafi karanci amma za ka yi lissafi a naira najeriya abin da za ta san ma abin nan naira biliyan biyu amma da irin gonan na da kana ɗagawa yanzu za a baka kuɗin yanzu kun fahimci magana ta da ke ko ka san biliyan ɗaya miliyan su dubu shine biliyan ɗaya ma'ana miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari hudu haka ya da gonar saboda me saboda yana cikin sallah ya kallaci wani abu a gonar wannan abun ya dauke mai hankali so ta sanadiyyarta to tunda ta sanadiyyarta ne ga ta a san ya tafi subulul khair ina sa in kalle ku a yau din nan a ce ga biliyan daya miliyan dubu kenan da miliyan ɗari hudu a ce a addinin musulunci aiki eh kun gane magana ta da ke ko abin ba wai najeriya kaɗai ba sai ya shafi najeriya da niger da ghana da kamaru eh? Eh. kun kuma ci magana ta da ke yanzu misali a ce za a ɗauke ka aiki abinda za a ɗauke ka shine ana son ka koyar da mutanen masallaci kaza ka koya musu qur'ani zuwa juzu amma juzu amma su gane harkon qur'ani kuma su iya karanta qur'ani din ɗaya kenan ka karanta musu akhdari su gane su iya aiki da shi su gane hukuce hukuce da ke ciki usulul salasa arba'un hadisi siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun da ke ko a ɗauki kowanne lima a bashi dubu ashirin da biyar duk wata eh a to duk washin da shi yake ma masu digiri ko private ko aiwa ko su private masu ke ba duk washin da biyar eh ashirin da yake bayawa eh duk washin ake bayawa eh yawa ma itin ne ake bayawa eh, eh? kai ku yanzu ka dauke shi ne liman ya yi salloli biyar bayan sallar asuba ya karantar minti talatin bayan sallar la'asar ya yi jawabi minti talatin ko minti goma bayan magarib zuwa isha bayan isha haka shi ke na kaga baka hana mashi wasu ayyuka ba ya zo ya yi sallah ya koyar da mutane waɗannan abubuwa a aikace kaga sai ka ɗaga nauyin shi shi ma eh, eh? to ina so ku lura da kyau kafin wannan wannan kudin kana ganin limamai da alarmomi da noza za a ɗauka suna da yawa a shirya kuma tawaga wanda za su shiga ƙauyuka waɗanda ba musulmi ba a ji a musuluntar da su wanda suke musulmi ne a ji a musu waɗannan abubuwa to musulunci yana buƙatar waɗanda za su ciyar da dukiyarsu kamar yadda kake ganin akan waya ake kiran malam ake kiran malam yana tafiya wani lokacin zai bada uzurin cewa yana kan abun hawa zuwa an jima a kira shi ga an ce malam yana da girman kai ko ba su haka kullu da ke ko za ka an kira malam akan waya aka kira shi ba da amsa to irin imana eh akan waya za a kira shi ba da amsa to irin haka ake bukatar masu kuɗi da za a kira su akan waya ana bukatar miliyan biyu ya ce to ta wannan account din account din ɗazu ko na jiya imana eh haka ake bukata kullu in dai liman za a kira shi a ce mai wane ya rasu ya rufe shago yanzu ime sallah ba yana da shago ba amma ana gaya ma liman kasa abinda da ai ka san me ake nufi me ake nufi ya zo mai sallah amma duk abinda da liman din yake zai zai aji ne yazo zo ina fatan kun bayyance ne da kyau to haka ake buƙatar masu kuɗi masu kuɗi kuɗi mai rai mai numfashi ka samu masu kuɗi za ka gani ya ce yana da miliyan goma wata guda bai taɓa ta ba wani yana da miliyan 100 bai taba taba ba ba wai na nufin masu kudin gari ba irin pa din masu kudi din za ga kuma su, wani kuma akwai malami za ga malami akan hanya an tare shi a masallaci an tare shi a kaza an tare shi biya ba da amsa shi bai yi rowar abin da yake da shi ba in ma ya ce bari ya dan ya yi hamma a ce ko yana da girman ko ko yana da jiji da kuma kamar haka su da haka sai a hankali gaskiya ana bukatar masu kudi ɗaya kenan amma kafin mu kai ga masu kuɗi wallahi mu tsara sallan mu mu lura da ke waɗannan mutane biyun fa arzikin su suka gani ya shagaltar da su daga sallah suka ke arzikin suka bayar in dai dai shi ne ba za su rasa sallah ba ku lura da kyau in dai dan wannan arzikin ne ba za su rasa sallar su ba isa suka mai da shi rayuwa kuma a ci gaba da yanta yadda ta samu mana malam ne? malam sallan nan fa ita ce inna salata tana an fashar wa to kaga waɗanda suka san ɗanɗanan sallah kenan suke jin zaƙin sallah a baki a masalar yake cewa ji'ilat qurratu aini fi salah an sanya min natsuwa ta a cikin sallah natsuwa ya ji ya abdullahi bin abbas yana tafiya aka ce mai aiwa ne ya rasu to sai ya kafa abin hawan fita da sallah domin a sallan ne zai samu sauƙin wannan zafin rasuwar da aka yi tana na salama ya ce Allah ta ya wasu ainihin bi sabari wa sala ka sallah ba karamar al'amari ba ce kar ka bari kar yi wasa ka bari sallah wani abu ya girma maka ita sallah wani abu na duniyan nan ya gitta maka ita ka kaddara a zuciyarka za ka iya rabuwa da komai a kan salla don kafin kai wasu sun yi kuma magabata ne su habbai ne wannan ya kawo manzo Allah ya kawo Usman. kenan da za a kawo su ba ɗaya ne ba biyu ba ne. da zai ga cewa in dai dan sallan in dai sallah ce to duniyar nan ba za ta shagal da shi ba to ko dukiyar nan ita ce duniyar to ina ga wanda yake saboda dukiyar bai samu sallah ba ya rasa sallah gaba ɗaya akan lokaci ya rasa jami'i ya rasa kaza ya rasa kaza ya rasa kaza kuma a kaso su ma ba a sa hikima su kudi ba

sai wannan gona ake kiranta alhamsin 1.0 billion sai ake kiranta kai alhamsin duki gonan nan ai ita ce ta dinare dubu hamsin gonar dinare dubu hamsin sai ta shara don ba karamar kudi gona ba ce tana da girman gaske kuma ga kudin da aka sai da ita kullum da ke ko da izinin allah ta'ala gobe za mu rufe karatun muwafa na wannan karan sai kuma bayan azumi ana fata mun fahimci wannan da kyau kuma da izinin Allah ta'ala za mu bayani yadda programs kuma zai kasance a Ramadana ana fata mun gane wannan da ke GB idan Allah ta'ala ya kai mu litinin akwai programs da aka yi dan malamai na makarantun islamiyu kadai jagororin makarantun islamiyu wanda yake jagora ne a makarantar islamiyyar shine kadai ake gayyata ina fata mun gane wannan da ke a shari'a commission nan shari'a commission ɗakin taro na shari'a commission da karfe tara na safe karfe tara na safe eh eh eh ranar monday ranar monday ai ranar ba aiki ko yawa ranar monday insha Allah ta'ala ga yadda ta kasu kashi biyu a kowane aka ba su takarda lura da ke ko rukun wanda aka sana so inda da ganin ne insha Allah ta'ala da sauƙi mutum sai ya sai ya karba da izinin Allah ta'ala gobe jibi kenan gobe kuma na ce mana akwai lacca mai zaman kanta akan makanatul waqfi fil islam matsayin da waqfi yake a musulunci a masallacin juma na ce ku shi za a gabatar da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta